Jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen wasu na murar Amurka nan birnin Washington DC na wuke karfe 4 da rabi na lasaliya. Muna samun ku akan mita 25 da 31 da 41 da mita 60 muke zo muku. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu a tashar mu ta biyu afirka da ke can yamai. mai. akan mita 200.5 a zangon FM da kuma gidajen rediyon amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalol da niyya a kuma kuma a alfa rediyo sai a duniyar gizo da koshin mai nan a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. to john barka ku da wannan lokaci ali mustapha sokoto da safinatu su dangi muke muku wato gabatar muku da shirinmu na ƙarshe na wannan rana bayan ta safinatu din ta gama baku labaran duniya za mu je jihar oshun mu shirin da ake na zaɓe gobe hukumar zaɓe a najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaɓen gwamna a jihar oshun gobe asabar sannan za mu ji dalilin samun rudami a shagalin da ake yau a ghana na tuna shugaban ƙasar na farko kwame nkrumah that our country is indebted to the extent of some 240 million pounds. To yau Juma'a ce don haka rana ce da za mu ba ku damar faɗar abin da kuke so a shirinmu ko kuma a bangaren bayyana rawi idan mun buɗe mu mai lamba alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu dai bari mu sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau Juma'a gwamnatin kasar Tanzania ta ayyana zaman makokin kwana hudu bayan fiye da mutane 130 sun mutu a sakamakon hatsarin jirgin ruwa a tafkin Victoria. Masu aikin ceto sun yi amfani da tsawon yau wajen zakulo karin waki daga cikin jirgin ruwan da ya kife jiya Alhamis da rana a yayin da ake ta raɗe raɗin cewa jirgin ya cika fiye da kima. hatsarin jirgin ruwa al'amari ne da aka saba gani a kasar tanzania domin mutane 894 ne suka mutu a lokacin da jirgin ruwansu ya kife a tafkin victoria a watan mayun 1996 a shekara ta 2011 irin haka ta faru lokacin da aka tabbatar da mutane mai tansun sun mutu a lokacin da jirgin ruwansu ya nutse a gabar tekun zanzibar fiye da mutane 1,000 aka ba da rahoton sun bace a wancan lokacin. A sati mai zuwa idan Allah ya kai mu shugaban Amurka Donald Trump zai halarci babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara tare da sauran shugabannin duniya. Bayan da ya halarci taron shekarar da ta wuce inda ya barazanar ruguza Koriya ta Arewa kwata-kwata. Shugaban na Amurka ya baiwa mahalarta babban taron mamaki a bara inda yake cewa. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, Ya ce Amurka tana da ƙarfi da haƙuri, amma idan aka kai ta bango to dole za ta kare kanta da ƙawayenta. Ba mu da wani zaɓi dole mu ruguza Koriya ta Arewa kwata-kwata. Wannan mayan rokan wato shugaban Koriya ta Arewa kenan kisan kunar baƙin wake yake makansa da gwamnatinsa. Dangantaka tsakanin Washington da Pyongyang sun inganta tun a lokacin wanda ya yi sanadiyar wani taro a watan Yuni. To amma sake yin tattaunawar ido da ido na ganin ido ya gagara. Kila eh, babban taron na Majalisar Duniya ya samar da damar da za su shirya. Jami'an diplomasiya sun kasa kunne su saurari jawabin Trump a ranar Talata don ganin ko akwai alamun ci gaba. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. China ta buƙaci Amurka ta janye ko kuma soke takunkumin da ta azawa kamfanin sayan kayayyakin soja na ƙasar a saboda ta sayi makamai daga Rasha ko kuma ta kuka da kanta da duk abin da ya faru. A yayin da yake zantawa da 'yan jarida a yau Juma'a, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Keng Shuang ya ce tuni ƙasarsa ta bayyana wa Amurka rashin amurcewarta akan wannan mataki. Mr. Shuang ya ce matakin na Amurka ya yi mugun keta ƙa'idodin dangantakar ƙasa da ƙasa, haka kuma ya raunana dangantakar dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma rundunar sojojin kasashen ita ma kasar rasha a yau juma'a ta mai da martani lokacin da mukaddashin ministan harkokin wajen kasar sajin rekov ya yi wa amurka kashedin cewa ta shiga taitayinta Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da goyon bayan Brett Kavanaugh mutumin da ya gabatar da sunansa domin zama alkalin kotun kolin kasar. Shugaban ya yi wannan furucin ne a wajen wani taro a Las Vegas a jiya Alhamis inda ya bayyana shi a zaman wanda ya iya aiki kuma mai dattako. Lauyoyin matar nan mai zargin Kavanaugh da ke ta haddinta sun ce tana son ta fito da ta fito ta ba da ba'asi a gaban majalisar dattijai a sati mai zuwa amma har sai in za a tabbatar mata da za a bata kariya lauya deborah cass ta ce wadda take karewa christine blasiford ta samu barazana za a kashe ta wanda ya tilasta ita da iyalanta suka bar gidansa a jihar california. To a gaishe ke safinatu so dangi da labaran duniya daga Washington. To rahotonmu na farko ya fito daga Hassan Umaru tambuwan ne akan shirye-shiryen da ake na zaben gwamnan jihar Oshun gobe Hukumar zaɓe a Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaɓen gwamna a jihar Osun Gobe Asabar. Alhaji Aliyu Bello shine mai magana da yawan hukumar zaɓe ta Najeriya. Alhamdulillah hukumar zaɓe a shi ne suke tsaf don gudanar da zaɓen jihar Osun kamar yadda aka tanada kuma insha Allah za a yi shi cikin nasara kuma a yi shi cikin ƙa'idoji da dokoki da aka tanada domin zaɓe. Waɗanne irin shirye-shirye kuka yi domin wannan zaɓe na gwamnan jihar Osun? Yanzu a yanzu abin da ake bukata na gudanar da wannan zaɓe yana hannu a riga an an gabatar da ƙara da kayayyaki da zuwa ƙananan hukumomi ma'aikatan zaɓe na nan najeriya lokacin zaɓe kawai domin su je rumfunan da aka tura su saboda gudanar da wannan gagarumin aiki da aka fara. kamar 'yan takara nawa ne ke takarar gwamna a wannan zaɓen gwamna na jihar osun. 'yan takara arba'in da takwas ke fafata a wannan zaɓe kuma insha Allah kuma zaɓe za ta yi ma dukkan su adalci za su gudanar zaɓe a irin ƙa'idoji da zaɓe ya zaɓe. akwai rahotannin da ke cewa kun hana a yi amfani da wayar hannu domin ɗaukar rahoton katin watan da aka kaɗa kada zaɓe akan ta me yasa. ai da mun samar da sirrin kada ƙuri'a wajibi ne a dukkan matakan zaɓuɓɓuka musamman a wannan zaɓe da a jihar Oshin tun da hukumar ba ta iya kokarin da ta ta miƙe dukkan hanyoyin barna to yin amfani da waya wajen ɗaukan hoton ƙuri'ar da mutum ya kaɗa da mutum nuna ma waɗanda aka ginga da su don a samu ta biyan bukata laifi ne mai girma kuma sabawa ne da ka'idojin sirranta bayanan jefa ƙuri'a don haka ko zaɓe ta ce ya kamata duk wanda zai jefa ƙuri'a a daidan gabar da zai dangwale gurasa to ya aje waya su kare shi da ita ballan ta ya dauki hoto ko da wata na'ura ce ke dauke da ita in dai ta jibanci daukan hoto to ba a yadda ka shiga da ita ba domin ba daidai ba ne jefa gura ya dauki hoton ƙuri'arsa da nufin nuna ba ko wani. Wani tabbaci za ka wa masu kada ƙuri'a da kuma 'yan takara nan jihar Osun? Ai kowa ya san hukumar zaɓe dai ba ta da ɗan takara a cikin 'yan takarkari arba'in da takwas ɗin nan da ke fafatawa don haka dukkan 'yan takarkarin da suke fafatawa ɗin nan a wurin hukumar zaɓe a mataki ɗaya suke na masu neman goyon bayan al'umma ba kuma alkawarin da kuma zaɓe ke kuma karfanta da shi shi ne ƙuri'a ne kaɗai ka iya kai ɗan takara da nasarar lashe ƙuri'un da aka yake nema kuma kuma zaɓe za ta yi amfani da ƙuri'ar da mutum ya samu ne ta bayyana sakamako don haka ɗan takara su kwana da amincewar wanda duk yi nasara shi za a bayyana. Ko kawo yanzu hukumar zaɓe ta fuskanci wasu matsaloli a shirye-shiryenta? Alhamdulillah ba ba wani na kasko cikas da aka samu tun daga lokacin da aka fara har a yanzu ko nuna tafiya akan gabar da aka da shi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan to sai rahoto na biyu wanda Ridwan Abbas ne ya aiko mana shi daga Ghana kan shagalin tana shugaban kasar na farko wato marigayi kurma da kuma dalilin da sa aka samu rudami a abun. sai dai akwai ɗan rudani dangane da bikin wannan rana kasancewa tun a zamanin mulkin marigayi a tamils aka soma bikin wannan rana a matsayin ranar tunawa da dr kwame nkuruma a matsayin wadda ya jagoranci samar da 'yancin ƙasar ghana a shekarar da ta gabata a yayin bikin cika shekaru 60 da samun independent ghana shugaba mai ci na kufa ado ya faɗa a cikin jawabinsa na wannan rana cewar waɗanda sun ka hada da samar da 'yancin ganan sun haɗa da edward akufa ado jebi dankwa da wasu saboda haka wannan rana za a mai shi na tuntuni ne da marigayi unkurma amma kuma an ware wata ranar daban na ranar waɗanda sun ka samar da ƙasar ta ghana baki daya da sun ka hada da shi dr kwame nkurman sai dai wannan jawabi na shugaban kasar ya samu suka daga bangarori daban-daban tsohon shugaban kasa john Ramani mahamman ya caccaki shi shugaban kasar na yanzu yana mai faɗan cewar yau ɗin nan zai ci gaba da kasancewa ne rana na wadda ya samar da ƙasar ghana wadda yake nufin usajifo dr kwame nkurma

suna faɗa muku cewar Ghana ta talauce suna faɗa muku Ghana na da bashi da ya kai fan miliyan metan da arba'in waɗanne irin wawaye suke da suke tunanin za ku yi imani da wannan wauta nasu ku buɗe idanuwarku ku dubi kewayenku ku yi wa kanku lissafi ku dubi sabon tashan jiragen ruwan tema ku dubi madatsan ruwan volta dam ku dubi hanyoyin mota da muka yi muku a bisa alkawuran convention people's party da gwamnatin ta A ƙarshe dai muna akan turba na babban nasara sabuwa da muka cimma a 1957. Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. to sanda yake lidwan to kamar yadda na ce yau juma ce da haka rana ce ta baku damar ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwan da ke ci muku tuwa kwarya idan muka bude layukan ko kuma layin na namu mai lamba alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma sai bayan mun gama jin waka talaka ta na maraya. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin Lagos kuma ga Batishin, ga Lainashin, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai, dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da Jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga. shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun buɗe layin muna waya domin jin ku an ce akwai kira daga ko Naija ko Nijar ban san wani ne cikin su ba daga ina ne kake kira? Daga Naija ne. Ok jihar Naija kenan ko? Daga cikin eh, Najeriya kenan. Da nawu Ayin lafiya. Lafiya kalawa ke magana ne. Alhaji Adamu ne daga nan kagara. To Alhaji Adamu yana fata kawo lafiya me ke cimatuwa a kwarya yau kai ne na farko. abin da ke cikin zuwa a kwarya kan maganar a buhari ne to da kuma gwamnatin najeriya da muke ce da muke fama da su yanzu iyakar taimako buhari na iya taimakon talakawa amma su ba sa son su taimaki talakawa su su waye kenan su gononin na gwamnoni ko eh, gwamnoni amma eh, za ka yi jam'i duka ce duk gwamnoni nan talatin da shida ba wanda ke son taimaki talaka ba abu eh kana yin jami'i a Najeriya fi sabilillahi saboda idan ka lura da irin taimakon da Buhari ke ba su taimaki talakawa sa yi yanzu ina tabbatar maka kama maka irin kuɗin nan da yake cewa na in fawa din nan eh. za ka ga cewa ba wani da za a hito cewa gashi yau an ba dan talaka sai dai ka ji wani wanda yake yana cikin gwamnatin su wa'annan gwamnonin wannan dan uwansu ne wancan dan uwansu ne an dauka an ba wancan an dauka an ba wancan hmm. shi kuma da bayan buhari yana yi ne saboda talaka ya ji daɗi wani abu alal misali kuma bari mu nuna maka yanzu kamar daga nan ta gina zuwa kwasuwara idan ka dubi titin nan sai ka yi ma shugabannin nan namu allah ya isa saboda hanyar sun mutu kuma ina tabbatar maka wallahi tallahi ina aliyu gwamnatin buhari a najeriya wanda ya zage ta ya zage buhari akan wannan sai da allah ya isa mashi to mun gode mun samu kiraye kiraye guda biyu daga wurare amma lan yana tsinkewa amma yanzu an ce muna da kira daga zamfara wa yake kira mu daga zamfara ne ke kiran ku alhaji bala sama'ila kurkuri daga bangon lokar zamfara alhaji bala barka da dare me kake so kai magana akai a ina muku fata da heri da zan da nake so a faɗi kuma game da yan siyasa wato 'yan siyasan musu gari ba mu yara kwayoyi da makamai hmm. su ta'addanci to domin kowa na son yaron shi ya zama mutumin kwarai na hmm. ta kira yaran wasu baka ba su wukake da adduna su ta su ta'addanci gaskiya bai kyautu baka na ga 'yan siyasan najeriya to Allah sa sun je ka Alhaji Bala mun gode kwarai da gaske bari mu je Kaduna assalamu alaikum kai layin ba ke wane ne yake magana? to ban ji sunan ka ba amma dai mu je ci gaba da magana abin da kake so kai magana a kai wato batun da nake so na yi ala yau na'am a kan batun shaye-shaye masu shan kwaya da sauran rakin su haka eh. sabi da karkara gaskiya mun samu sauki kuma dalilin da ya samu samu sauki hmm. saboda irin da sauran kisu kudin ya karu yadda yadda ake tunanci. Ya kaga ana sayarwa ne garin goma. yaro sai ya sha guda goma ko guda goma sha biyar rana daya to yanzu ta tashi zuwa naira saba'in to muna godiya don allah a kara mu wannan kwayan kuɗi kaga hakan zai kara ainihin magan shaye-shaye a najeriya da karkara musamman mu yan karkara na gudu allah ya sa tashi lafiya. mun gode kwarai da gaske bari mu je adamawa salamu alaikum. alaikum salam aliyu mustapha sokoto. na'am. ina ganshe ka ni mana amshewa kana kana lafiya wani ne abdullahi ne daga adama abdullahi wanzam kamala abdullahi wanzam barka ka da dare me kake so ka gaya mana yau alhamdulillah farko dai ina murna da kama ku a yau to mu ma mun ji daɗi da ka kama mu ina neman ban kama mun ji daɗi ina maka godiya alhamdulillah sai wani rana in bayyana ra'ayina to mun gode kware alhaji abdullahi allah nuna mana wannan rana don ka gaida iyalinka da kyau kaji to bari mu je kaduna salamu alaikum Assalamu alaikum assalam. Malam Gabir Lalo. Na'am wane ne yake magana? Aliyu ne ba ba mutu ba ne. Sai Aliyu Lalo kana magana Nasiru Kille da Suru ta karamar kuma Lairu Samu na Rajar Kaduna. Waje Nasiru ina jan ka me kake so ka gaya mana? Ina gane Nasiru Fillo ne daga ta kuma Kaduna. To na je kamar Nasiru ya mana abin da yi cikin ka kake so mu sani mu ji yau daga wurin ka ne. Ina so in kira ga 'yan siyasa don Allah su guji bai matasan mu kwayoyi su haukata mana su akan siyasa na ai siyasa mai tsafta da ma'ana. Hmm. kuma a zaba mana jama'a kuma wanda za su je ke a wannan kasan halin da muka ciki muke ciki yanzu. Haka. Ubangiji Allah taimakewa Buhari. To mun gode kwarai. To mun gode ma Nasir. Wani mu tsaya nan Kaduna dai har yanzu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Aliyu Mustapha Sokoto binin ilimi barka da lasariya. <laughs> Barka da rewa ne ne. Sunana Murtala ne ina kiran ku da garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya. Malam Murtala ya riga sai a yau. alhamdulillah mutane da gasa suna jinjina mu BOA sashen Hausa malam Mustafa ah, mm. Ali eh, Mustafa mu ka ce muna gaishe su ci gaba ci gaba to insha Allah to gaskiya to madalla to abin ga mutane suna ta wai dan arewa na bude baki yana da wannan gwamnati ba ce ma arewa a wani abu ba hmm. kwanaki na je abuja na ga inda da ga tafke ta fada da wannan titin nan namu wanda tun lokacin baban gida raban da a bada kwangila mai tsoka wanda na san dai ga su tabbatar da haka hmm. na ga ido na na ga ana yi hmm. kuma saboda Allah shekaran jiya yana da ban shi da je mai duguri shekara goma ya je ya soke mai a trailer yau ya dawo ke ba mu labari shi ji yanda ake gyara mai duguri wallahi ya ba shi mamaki gari an zauna lafiya ana ta hadada wannan ba ci gaba bane kuma sannan naji an ce an kullo ta gona a ota yanzu akwai kone wanda ya ce kullo ta gona a ota ba wannan gwamnatin ba hmm. saboda ba ta biyan haraji kaga sun biya haraji an buɗe wannan ba ci gaba bane da fatan za ku tashi lafiya Aliyu Mustapha Sokoto na gode mun gode malam Murtala bari dai mu tsaya Kaduna har yanzu nan yan Kaduna sun nace Salamu alaikum. Eh, alaikum salam. Ina jin ka wane ne? Ni eh, Mustapha kana magana da Rabi mai kanwa da manja dokar Lere Kaduna sai. Tumana rabu barka da yamma. su ga Allah ne ina son yi kira ne ga wanda da ke zargin Buhari ya kawo yunwa a ƙasa. su hmm. ga shi yanzu kuma mun yi noma masara ta faɗi dubu biyar biyar ko ya faɗi amma ba ji sun tauke mata da kawa ba. Hmm. To ga ake kenan Buhari ba ya kawo tsada. Tsada na Allah ne. Ya kamata su yi adalci. Hmm. kaga noman da ya yake inganta mana noma inganta ga abinci ya samu amma yanzu kuma ba su godiya ga Allah ba ba su gode mishi ba. Ba su ma Allah ba. to mun gode malam mun gode malam rabi mai kanwa bari mu je yobe salamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah wa ke magana eh muhammad adamu ne daga nan jihar yobe na wani gari a yobe eh a fatakum ne to malam muhammad adamu barka da dare kake so ka gaya mana ne eh to ra'ayina dai shine a nan ina son shugabanni su yi wa ainihin talakawansu adalci hmm. musamman ma musamman ma wato jam'iyya. Bana da kana jan kanka kana rediyo mana jan ka ka kashe rediyon ka yafi sai ka mai da hankali kan abin da kake so ka faɗa ba lokaci da yawa. Haka ne. So kana ji na ba. Ina jan ka ci gaba da sauri. yau wato talakawa su zai za su zaɓi shugabannin da ya dace da su hmm. amma kuma sai a zo a hana su yin haka sai a ce an naɗa dalake su ne za su yi zaɓe. To talaka ya yaya zai sami yancinsa. Hmm, Wannan shi ne ra'ayina. To mun gode. Wani mu je Kano. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam. Allah bai barka da yamma. Barka da yamma. suna na alhaji musa garu mai rediyo da rikoda kasuwa kawo kaduna najeriya da domin kake a kano yau alhaji musa an ce da kano ne kuma ga ka eh, mun je gaisuwa iyaye ne kan gida to ba da lato a gaishe su me in faɗi mana eh, to alhamdulillah eh akwai wani sako ne da aka bani in bada domin yadda ake janyo hankalin al'umma hmm. dangane da sayan filaye a guraren lambarin gefen rafi din nan hmm. shugaban karamar kuma da dankuwar sagu ahmad suleiman sani shahar sahadu shindi hmm. ya bada wannan sanarwa ya kamata mutane su yi hattara da sayan shi kan shi fili a gurin nan saboda idan ruwan ka bai isa alwala ba to sai kai taimama maimakon a ce ka je ka sayar gurin da ambaliyar ruwa su zo ta mamaye maka gida su ya kamata tsarin da zaka kiyaye kamun gode malam musa to bari mu koma kaduna da kana salamu alaikum wa alaikum salam alhaji ali mustapha barka da yammaci barka da dare to na prince abubakar daga kasuwan magani a jihar kaduna najeriya kaga da yarima kana lafiya gaskiya a lafiya lau mala ali ah, ina so ne in ja hankalin ah, fadan shugaban najeriya musamman kan a wani zargi da aka zira ma shi shugaban ma'aikata na nan fadan shugaban kasa shi a abba kyari kwanakin baya hmm. amma abin takaici shine sai muka ji fadan ta bulla ta bakin shi malam garba shehu suna kore wannan zargi hmm. to gaskiyar magana ba mu ji daɗin haka ba hmm. ya kamata a bar hukumar efcc ne take da hakkin ta wannan bincike ta tabbatar da zargin ko kuma ta ce ta wanke shi a abba kyari din ya kamata dan shi malam garba shehu yana magana da yawun shugaban ƙasa ne bai kamata ya ringa kare waɗansu manyan jami'an fadan shugaban ƙasan ba to mun gode malam yarima abubakar da wannan waya taka muka zo ƙarshen wato wannan ɗaukar rayu na jama'a yau sai kuma ranar litinin da allah kai mu lokaci ya yi da za a saurari sharhin muryar amurka ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana matsayin gwamnatin amurka abdullah ahmed abdullah wani mutum ne da ya gudu wanda kuma ake tsammanin yana ɗaya daga cikin manyan jagabannin ƙungiyar alka'ida wanda ake nema dangane da harin bama-baman da aka kai ofisoshin jakadancin amurka a birnin dar es salaam kasar tanzania da kuma birnin nairobi ƙasar kenya a 1998 an haifi abdallah a ƙasar masar shi dogo ne kuma yana da yawan sa tabarau yana da tabo a kan leɓensa daga gefen hagu haka kuma akan kira shi abu muhammad almasri ƙwararre ne akan harkar kuɗi idan ba a mance ba ɗaruruwan mutane aka kashe a hare-haren 1998 dubbai kuma suka ji rauni yawancinsu 'yan ƙasashen kenya ne da tanzania amerika goma sha biyu suna daga cikin waɗanda aka kashe a saboda aikata wannan laifi da kuma wasu laifuffukan an caji abdallah da laifin ƙulla makarkashiyar yin kisa da aikata wasu laifuffukan abdallah tare da abokin harkarsa shi ma ɗan ƙungiyar alƙa'ida mai suda sayif al'adar shi ma amurka ta caje shi da laifin yana da hannu a hare-haren da aka kai ofisoshin jakadancin na amurka. bayan an kai hare-hare saif al'adar ya koma kasar iran karkashin kariya ko kuma kulawar rundunar sojojin juya juya hali na kasar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi tayin ba da tukwicin dala miliyan goma ga duk wanda ya bata bayanan da suka sa aka kama abdallah ko kuma hukunta shi amurka tana ba da tabbacin za a binci dukkan rahotannin da aka samu kuma za a ɓoye suna da kamannin wanda ya ba da waɗannan bayanan. idan ya zama dole a shirya amurka take ta kare dukkan waɗanda suka bata bayanai ta hanyar canja musu wurin zama a saboda haka duk wanda yake da bayani akan abdullah ahmed abdullah ya tuntubi ofishin jakadancin amurka mafi kusa ko kuma ta yanar gizo akan www.rewardforjustice.net ko kuma a aika da saƙon imel zuwa ga info at rewardforjustice.net. Sharhin murya Amurka kenan aka gama ji wanda ya bayyana matsayin gwamnatin Amurka. To sai shirinmu na ƙarshe labarin matakaice ga safinatu. yau Juma'a gwamnatin kasar Tanzania ta ayyana zaman makokin kwana hudu bayan fiye da mutane 130 sun mutu a sakamakon hatsarin jirgin ruwa a tafkin Victoria. Masu aikin ceto sun yi amfani da tsawon yau wajen zakulo karin gawarwaki daga cikin jirgin ruwan da ya kifi Alhamis da rana a yayin da ake tara ɗin cewa jirgin ya cika fiye da kima. A sati mai zuwa idan Allah ya kai mu shugaban Amurka Donald Trump zai halarci babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara tare da sauran shugabannin duniya bayan da ya halarci taron shekarar da ta wuce inda ya barazanar ruguza Koriya ta Arewa kwata-kwata. Shugaban na Arewa ya ba mahalarta taron mamaki a bara. China ta buƙaci Amurka ta janye ko kuma soke takunkumin da ta azawa kamfanin sayen kayayyakin soja na ƙasar a saboda ta sayi makamai daga Rasha ko kuma ta kuka da kanta da duk abin da ya faru. to safina ta gaishe ki to jama'a abin da ya sauka kenan a wannan shiri na karshe na wannan rana ta juma'a sai gobe da safin allah ya kama lokacin da muke fatar bullo muku da karfe shida da safe da shirinmu na farko kenan kafin mu bar muna son mu yi ta'aziyya ga filin moses shugaban kungiyar zumunta ta yan arewacin najeriya da ke nan amurka wanda mahaifiyarsa lami musa hassan ta rasu yau da safe wannan cikin amurka din allah ya bada hakuri allah ya samu cika da imani yanzu da dan ita safiyantu da julia da da dukkan da injiniyan musa cedric ne ali mustapha sokoto a washington a hutun ƙarshen mako lafiya.